salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo ashirin da hudu ga watan tara dubu biyu da bakwai muna cikin suratul furqan sura ta ashirin da biyar za mu tashi aya ta goma na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا يا قباتا منفسر معنى تبارك دتيوا كودي تبارك yana nufin tafa'ul ne min albaraka ko tabaraka bi ma'ana ta'ala ko tabaraka bi ma'ana bismihi yutabarrak fi kulli shay ko tabaraka bi ma'ana taqaddasa ko tabaraka bi ma'ana tatahhara ko tabaraka bi ma'ana irtafa domin ce sifa ce ta zati ko sifa ce ta fi'ili sifa ce ta zati ko sifa ta fi'ili ma'ana albarkar Allah shine mai albarka akan kansa sannan mai sa ma duk abin da yake bukatan ya sa masa albarka albarka to Allah ya sa mana albarka mun ce albarakatu subutul khairil ilahi fi shay tabbatuwal alkhairin Allah akan abu shi ake kira abin nan yana da albarka ake cewa Allah ya bamu kiwo mai albarka noma mai albarka sana'a mai albarka mulki mai albarka ya'ya masu albarka mata masu albarka gida mai albarka karatu mai albarka dan kaɗan sai ya zama ya amfani da yawa muka ce kuma Allah ya maimaita kalman tabaraka a cikin alkur'ani a gurare guda tara daga ciki akwai wannan gurin alalahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin thumma ansha'nahu khalqan akar fatabarakallahu ahsanul khaliqin tabarakalladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير akwai guri mai albarka akwai ƙasa mai albarka akwai gargari mai albarka duka wannan mun yi bayanin a baya to Allah ta'ala yace tabarakallazi albarkar Allah ta yi yawa allazi in sha'a wanda in ya ga dama ja'ala laka khairan min zalika zai sanya maka abin da ya fi alheri min zalika daga wancan abin da suke cewa mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq Lola unzila alaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilaihi kanzun aw takuna lahu jannatun ya akulu minha to duk abin nan da suka ce ina ma dai ina ma dai ina ma dai an baka Allah ya ce in muka ga dama sai mu baka fiye da abin da ya fi haka shi yasa aka turo mala'ika kamar da inganta a hadisi mala'ikan ya zo tare da jibrilu ya ce Allah ya turo ni mutanen ka sun maka gori kana son a mai da kai annabi sarki ko annabi bawa annabi sarki irin annabi Suleiman kai ne annabi kai ne sarki kaga ba magana a zagi mai wa'azi ko a mare shi sarkin garin ku ne annabin A ga magana ta kare ko kuma a bai da kai annabi bawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a mai da shi annabi bawa to wannan shi yasa ba a bashi mulki irin na Suleiman ba tare da yafi annabi Suleimanu daraja kuma ya ce mulkin annabi Suleiman din dama ya addu'a ya ce habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di to wannan addu'a din ce sa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana da ya kama shedan ya maka ya makare shi yace sai na tuno addu'ar ɗan uwana Suleimanu da ya roki Allah ya ba shi mulki kada a ƙara ba wani mutum irinsa da ba dan haka ba da na ɗaure shedanin nan yaran Madina ma sun yi wasa da shi sai ya sake shi ya tafi to shine Allah ta'ala ya ce gorin da suke maka in mun ga dama sai mu sa maka abin da ya fi haka alkhairi jannatin tajari min tahtiha al-anhar Allah ya sanya maka aljanna wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta wa ya ja'allaka laka kusura ya ja'al ya zama atafi ne akan in din nan ya zama jawabu shart kenan ko wa ya ja'alu ya zama isti'naf kenan ko wa ya ja'ala ya zama ma'iya kenan wannan wawun din in an ce ya ja'alu ko ya ja'ala ko ya ja'al in an ce ya ja'ala ya zama wawul ma'iya kenan ai bayan ya baka aljannan kuma ya hada maka da babban birni alqusur manyan gidaje waɗanda aka yi su na alfarma sai ya ƙara maka da wannan bayan aljannar ko kuma wa yaj'alu laka qusura yana sanya maka manyan gidaje a cikin aljanna ya zama isti'naf kenan ko wa yaj'al tare da haka kuma Allah ta'ala ya ja'al laka qusuran bayan ya baka aljanna wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta ƙoramun nan an dunkule su amma a cikin suratul qital an fassara su dai ƙoramun aljanna ne an fassara su ko fiha anharun min ma'in ghayr asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa kogin ruwan daɗi kogin madara kogin zuma da kogin giya kuma ba mai bugarwa ba ba a tambele in an shata wa yaj'alu laka qusuran Allah ta'ala sai sanya maka babban birni to wannan aka ce to ai Allah ta'ala ya sa wa annabi wannan alahira. amma a duniya annabi in aka bashi katan gida aka bashi katuwar gona yayi kuɗi ai mutane sai su ɗauka tara kuɗi ma sunna ne shi yasa yace mali walid duniya ma ana fi duniya illa karakib karakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha yace ina ni ina duniya misali na a duniya kamar matafiyi ne ya sauke kayansa a gindin inuwa bayan ya gama shan inuwa ya daura kayansa yayi gaba to kun ga wannan shi yasa yace wa yaj'alaka qusura Allah ta'ala ce bal kazzabu bis sa'ati wannan shi ake kira bal dinnan al idrabul intiqali ne ba wai an rushe maganar baya bane gini za a yi a kanta. akwai al'idrabul ibtali akwai al'idrabul intikali. wato in kana so bal akan idrab da ita kamar ka ce wane ya zo ka ce ba ma shi bane wane ne ma'ana ka rushe magana baya ka gina ta gaba shi ake kira al'idrabul ibtali Al'idrabul intikali kuma ka ce wane ya zo da ma wane kai da ma wane kaga dori kake ta yi ba rushe na baya kake yi ba to Allah ta'ala ce bal kadzabu bis sa'ati bayan gorin da suka yi ma kuma sun hada da ƙaryata alkiyama kazzabu bisa'a sun ce ba tashin alkiyama fa idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra fasayungiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa an ƙari ba wai arna ne suka ce yanzu muka zama ƙasa muka zama wato ƙashiru diddigagge za mu dawo sabuwar halitta suka tambayi annabi sai Allah ta'ala ya masa wahayi yace ka ce kul kunu hijaratan au hadidan ka ce ku zama dutse ko ƙarfe. a shikenan ba aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta da yake girma a zuciyarku ba zai tashi ba to za su tambaye ka tambaya ta biyu man yu'iduna to wa zai dawo da mu amsa qulil ladzi fatarakum awwala marra kace wanda ya kago ku daga farko to za su ce mata huwa yaushe ne qul asa an yakuna qariba mal mas'ul an hadi a'lama min as-sa'il amma ata amrullahi fala tasta'jiluhu iqtarabat iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun azifatil azifa dab take iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar saura kiris al-qiyama ta tashi shine Allah ta'ala yace sun qaryata al sun qaryata sa'a wa a'tadana Allah yace mun yi shiri mun yi tanadi liman kazzaba bis sa'ati ga wanda ya qaryata tashin al-qiyama sa'ira mun masa tanadin sa'ira A sair fa'il ne bi ma'ana fa'il ko fa'il bi ma'ana maf'ul A sair abinda aka hura wa izal jahimu su'irat Allah ce idan aka hura wutar jahimu ta huru to ana nufin sa'ira ai mas'ur musa'ara wacce aka re aka hura ta shine wani waƙe ke cewa qalan lahu irsuhu yawman litusmi'ani mahlan fa inna lana fi ummina araba walau ra'atni fi narin musa'aratin thumma istata'a alla zadat fawqaha hataba musa'ara wacce aka hura ta kenan da aka shak Aminu Shankiti rahimahullahu ta'ala cin adwa'ul bayan yace wutar tana da lafazi uku ana cewa sa'ara yas'aru ko sa'ara yusa'iru ko as'ara yusa'iru ana amfani da ita da waɗannan wato abin nan ɗin guda uku yana nufin hurawa in kuma sa'ir ne bi ma'ana fa'il tana nufin mai babbaka mutane ta kona su mai kunna kanta da kanta to shi yasa aka kira ta sa'ira Allah ta'ala yayi ta faɗar waɗanda zai sa a cikin sa'ira ice kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir an rubuta wa shaidan cewa wanda ya jibince shi shedan zai batar da shi ya shiryar da shi ina batarwa da shiryawa suke haduwa yudilluhu wa yahdihi amma ila azabi sa'ir ya shirye shi ya batar da shi ya batar da shi daga hanya Allah ya shirye shi hanyar wuta shi yasa aka kira wannan shirya ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratul jahim waqifuhum innahum mas'ulun waj'alnahum a yad'una ila an-nar ilanna. ga suna kira zuwa gauta. Shin Allah ta'ala yace eh, awalau kana ash-shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir wa man yazig minhum an amrina nuzighu min azabis sa'ir إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب sa'ir fariƙun fil janna wa fariƙun السعير wa atadana lahum azab as-sa'ir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir to as-sa'ir ba wai wata wuta ce mai zaman kanta ita kadai ba wutar dama Allah ce kofar ta bakwai laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum wasu malamai suka ce wutar da Allah ya ta faɗa siffofinta a cikin ƙur'ani su ne ƙofofin wutan guda bakwai yake cewa kalla layun bazanna fil hutama sai an jefa shi a cikin hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al muqada wuta Allah ce hurarriya allati taqtali'u alal afida wacce take tsinkayar zuciyar mutum ta kona ta ita ce hutama sannan yace fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya Allah ce wa ma adraka ma hiya narun hamiya wuta ce mai tsananin zafi ita ce ta biyu na ce wa amma man tsaga wa athara duniya dunya fa innal jahima hiya ma'awa Aljahim jahim hiya ma'awa ita ce ta uku sannan Allah ta'ala ce sa uslihi saqar wa ma'adaraka adraka ma saqar la tubqi wa la ba ta barin nama ba ta barin kashi komai cinyewa take yi lawahatul lil bashar mai kware fata ce alaiha tis'ata ashar ga mala'ika goma sha tara a kanta suna duka suna azabtar da wanda suka shiga ciki sanala ce kalla inna halaza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wata walla. Allah ya ce laza ce mai kware fata kai nazza'atan lishawa ta da uman adubara wata walla to duk waɗannan malamai suka ce su ne wutattakin da Allah ta'ala ya ta lissafawa inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها bardan wala sharaba illa hamiman wa gassaqa jaza'an wifaqa to shine aka faɗi cikon ta bakon anan Allah ta'ala ya ce wa a'tadana liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atuhum ashe wuta tana gani ko idza ra'atuhum in ta gansu min makanin ba'idin daga guri mai nisa sami'u sai su ji laha ga wannan wuta ta gayyuban zaɓaɓɓakar fushi ruruwar fushi ta kadu ta mayyazu min alghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير to Allah ta'ala ya ce wutar za ta fusata za ta dinga zaɓaɓɓaka na fushi da ruruwa in ta hango waɗanda za su shiga cikin ta Allah ya tsare mu wa kuma za su dinga jin ruri na shasshekar yan wuta din ko shasshekar wutar tana ta so a turo daga nesa tana yunkuri ta danne su ana janye ta wa idza ulqu Allah ya ce idan aka jefa su min ha daga wani shashi na wutar tun ba a je tsakiya ba makanan dayyikan wani guri kuntatacce muqarranina an daure kafasu da hannunsu an hada an daure irin daurin da Allah ya ce yu'khazu bin nawasi wal aqdam irin daurin kifi tarwatsa san kifi tarwatsa ka ake a ninka ta biyu a kama jela a saka a bakin a kawo tsinke kuma a soke to shine yu'khazu bin nawasi wal aqdam a kama makwarkwada kan mutum a bankara shi ta baya a hada da kafarsa a daure muqarranina da hunalika sai su kirawo a can gurin dama mun ce huna nan hunaka can hunalika can wa bihuna aw ha huna ashir ila danil makani wa bihil kafasila fil buudi aw bi samma, fu aw hanna aw bi hunalikan tikan aw hinna kan an ce huna nan hunaka can hunalika can can cikin wutar fa ba nan duniya ba to a can ne za su ce subura subura mun halaka mun taɓe asubur alhalka ma'ana halakakku sun halaka Allah ya ce la tad'ul yawma suburan wahidan kada ku kirawo halaka a yau guda Wada wada'u suburan kasira ku kirawo halaka mara iyaka kasir abinda ba shi da iyaka da ɗaya suke cewa sun halaka Allah ka san ana cewa na shiga uku na nace ganganci ne mutane su dinga cewa sun shiga uku ƙara mutum ya ce na shiga ɗaya in abu ya rikice ka ce na shiga biyu in ya rikice ka ce ka shiga uku amma lokaci guda ka shige ukun gaba ɗaya akwai ganganci in ka so fitowa ya za ka yi ƙara ma ka shiga ko ɗayan ya fiye ma sauki to ga wasu Allah suka ce sun shiga ɗaya Allah ya ce kar ku ce kun shiga ɗaya ku ce kun shiga ba iyaka wanda ya shiga ba iyaka ya zai fito la tad'u al-yawma suburan wahidan kar ku kirawo halaka guda ɗaya wad'u suburan kathira ku kirawo halaka mai yawa na'am قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك Allah مسئولا الله سبحانه وتعالى يتي قل كتي أذلك خير yanzu wannan ne alheri shiga wuta ne alheri am jannatul khuldi ko ku aljannat dawwama allati wa'idal muttaquna wanda aka yi ma masu tsoron Allah alkawari da Allah ya ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin wa iddat lil muttaqina inna mafaza inda na'im إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في جنات وعيون to duk wannan aljanna an tanadinta ne ga masu tsoron Allah to Allah ta'ala ya ce wannan ne shiga wuta a babba ka yafi alheri ko kuwa shiga aljannar dawwama wacce aka yi ma masu tsoron Allah alkawari kanat lahum jaza'an ta kasance sakamako ne jaza'an wifaqa al jaza'ul ihsan illa al ihsan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa wa masira kuma ta kasance makoma a gare su marji'an inda za su koma su kwanciyar su lahum fiha ma yasha'una Allah ta'ala ya ce suna da duk abin da suka ga dama a cikin aljanna ma la ra'at wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar da suka ga dama za su yi a cikin aljanna khalidina kuma suna dawwamammu ba za su fita ba za a ce wa 'yan aljanna khuludin bila maut za a ce wa 'yan wuta khuludin bila maut wannan su farin ciki wannan su bakin ciki lahum fiha ma sha'una khalidin Allah ya ce suna da ma ya sha'una abinda suka ga dama fiha a cikin aljanna lahum ya tabbata a gare su khalidina suna madawwama kana ala rabbika wa'adan wannan ya kasance wa'adan mas'ulan alkawari ne abin tambaya ala rabbika abusa Allah subhanahu wata'ala alkawari ne da ake tambayar Allah to ake tambayar Allah kamar yaya to shine malamai suka yi kauli guda biyu suka ce ai matluban wa fi talib lahu qawlan imma innahum lil mu'minuna sa'alu Allah fi dunya in jaza ma wa'adahum mu'minai ne da suka roki Allah ya cika musu abin da ya musu alƙawari rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika ka ba mu abin da kai mana alkawari akan harshen manzanninka shine ma'anan mas'ula din abin tambaya ko kuma wasu malamai suka ce annal mala'ikata sa'aladhu zalika lahum mala'iku ne suke roƙon wa muminai Allah ya ba su abin da ya musu alkawari da suka ce rabbana wa adkhilhum jannata adin nillati wa attahum Allah ka shigar da su aljanna wacce kai musu alkawarinta ko kuma annal mas'ul wajib tambayan nan na wajib kana ala rabbika wa'adan mas'ula ai alkawari ne wajib in jazuhu wanda dama Allah zai zartar da shi wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila وعد الله حقا نعم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبعون وكان ربك بصيرا الله سبحانه وتعالى يتي ويوم أي اذكر يوم كأنبتي رانا يحشرهم da Allah ta'ala yake tashin su wannan kira'ar ibn kathir kenan da hafs an asim sannan kuma wa nahshuruhum muke tashin su a kira'an nafi'u da abu amr da hamza da kisa'i da abubakar an asim nahshuruhum ranar da muke tashin su ko ala nuni ta'zim nuni al'azma ko ya hashuruhum Allah kenan Allah yake tashin su wa ma ya abuduna da abinda suke bautawa min dunillahi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce a antum adlaltum ibadi ha'ula'i ku ne kuka batan min da waɗannan bayin nawa za a tambayi dukkan wanda aka bautawa ya yadda ko bai yadda ba amsa su ce za ta fidda shi shi yasa Allah yake cewa annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma lahum illa ma amartani bihi an ibudu rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid to wani zo zai musulunta daga ina daga ina to wani gari ne haka unguwa ce to ka zo zaka musulunta ka zo kana so ka musulunta to masha Allah kai kake so ka musulunta ko abokanka ko ne ya zazzare ma ido kai kake so ka musulunta to bari in gaya ma kalmar shahada sai ka maimaita bayana ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace abinda kace ka yadda ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah ka yadda da hakan da ka faɗa na biyu kace ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne bawan Allah ne ka yadda ko to yanzu ka zo musulmi me sunanka ha Friday to to friday ai sunan wani gunki ne na rum yanzu wani suna kake so a sama na musulmi to yanzu sunanka muhammad za a dinga kiranka da suna muhammad ga 'yan kwamitinmu nan kusa da kai za su yi maka bayanin abin da za ka yanzu yanzu da kuma abin da in kana da matsaloli duka sai kai musu bayani Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya ce faya ƙulu sai Allah ta'ala ya ce a antum ku ne adlaltum kuka batar da ibadi bayina ha'ula'i waɗannan sabil ko ku su ne da kansu suka ɓace hanya dama ɗayan biyu ne in ma ka ɓata wa in ma a ɓatar da kai abdal ko mubil mubil wanda ya ɓatar da wani bal wanda ya ɓata Allah ta'ala ya ce to kai ka ɓata ko kuwa wato ɓatar da kai akai ku kuka ɓatan min da bayina ko su suka ɓace za a tambayi dukkan waɗanda aka bautawa an ce har kan ma Allah zai busa musu rai da Maryam da Uzairu da Annabi Isa da duk wanda ake ganin an bauta masa Allah zai tashe shi ce to yi musu bayani kai Allah ne ba zai ce a ni ba Allah bane wa ne gashi ma na mutu na zo gaban ka Allah na isa ce ni Allah ne ce to ku kun ji to ku kun ji sai abin nan وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا wannan sai idan kowa ya yarda da batan wani ai bai yarda abota masa ba ba da yarda sa ba bai ma sani ba sai ce a'a na sa ku ta baka sa mu ce to shikenan Allah kaji ban sa su ba ya eh, ce to kai wuce kaci sa'a wanda ya sa su kuma ya su tsaya su biyun su yi bayani qalu suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana yanbaghi lana baya kasancewa ko baya wato dacewa gare ku an nattakhiza mu riƙi min dunika ba kai ba min auliya a masoya ba za mu ɗauki masoyan da za ta kai mu bauta musu ba kai ba dama auliya Allah ai masu bautan Allah kenan Allah ta'ala ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun me sufofin su alladhina amanu wa kanu yattaqun daka man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya in awliya'uhu illa almuttaquna innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina daka wali shine mai tsoron Allah mai imani gwargwadon imaninka da tsoron Allahnka gwargwadon zamanka waliyin Allah gwargwadon karancin imaninka da karancin takawarka gwargwadon karantar wilayarka ga Allah haka akwai manyan waliyai akwai matsakaitan waliyai akwai ƙananan waliyai Allah ya sa mu cikin manyan waliyan shine Allah ta'ala ya ce walakin matta'atahum suka ce sai dai kajiyar da su daɗi a duniya sun sha romo sun more wa aba'ahum da iyayensu hatta na so zikira har suka manta da ambato a zikir a nan ko dai aƙida ko ƙur'ani wal ƙur'ani zikir shi ma zikir ne ko kuma zikir wa'azi wa zakir bil qur'an fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa zakir inna fa'ati zikira wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ko dai wannan dhikra din ne fa zakkir fa ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun to shine Allah ta'ala ya har sai suka manta da ambato can ma ai abin da ya gaya mana kenan yan wutan an yi wuta da su me za a tambaye su shine Allah ta'ala yake cewa hatta na so dhikra wa kanu qauman bura har suka manta da ambaton nan suka kasance mutane halakakku ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى yau kai ma za a manta da kai a wuta to Allah ya tsare mu Allah ta'ala ce wa kanu sun kasance qauman mutane ne buran halakakku albur shine halka waɗanda suka halaka a wata ruwa albur fil lugha fi lughati azd suna nufin alfasid abin da ya baci kenan malam ibnu qutayba ce min ba halaka wa batala yuqal ba idan fasada idan abinci ya kisiyo sai a ce ba ba'aru wa ba idan mace ta daɗe ba ta aure ba ta ce ba batil ayyumu idza lam yurga fiha in har yanzu wani bai fito ya ce yana so zai aure ta ba to shine yake ya ta'awwaz min bawa annabi yana neman tsari daga bawa wato ranakun da ba alkhairi a cikin su mala ibnu qutayba ya yuqalu julun bur wa qawm bur la yujma'u wa la yusanna ba a masa jam'i ba a yi masa tasniya da mutum daya da mai yawa dubbur ake cewa wa hatajja bi qawli sha'ir ya lal maliki inna lisani rafikum ma takta eh, eh, iz ana buru wa qad sami'na rajulun bakir ana cewa rajulun bahir wa ra'ayna rubbama jama'u fa'ilan ala fu'ul nahwa an wa um sha wa shur shine suka ce wa kanu qauman bura sun kasance mutane halakakku faqad ma bima taquluna haqiqa sun ƙaryata da abin da kuke faɗa ma'ana sun ƙaryata waɗanda manzannin da aka aika musu ai faqad kazzabakum al-ma'buduna fi qawlikum innaha aliha ta yi muku ƙarya su guma kan in ma sun ce muku su Allah ne Mana ko da kun yadda faqad kadzabukum bima taquluna sun ƙaryata ku sun muku sun ƙaryata ku bima taqulun da abinda kuke faɗa su waɗanda kuka bauta musu to yau sun ƙaryata ku da abinda kuke faɗa cewa su alloli ne ko faqad kadzabukum ana magana da manzannin sun karyata manzanni ta na da abinda ku manzannin kuke faɗa ɗayan biyu ne ko dai sun ƙaryata masu ce musu su Allah ne sai a ce to ku kun ga waɗannan da kuke cewa su Allah ne gashi sun karyata ku akan cewa su ba Allah bane to ina kuma mafita Fa ma. Allah ta'ala sarfan wajen juyar azaba an fassara sarfan dinnan da ma'ana biyu ai fa ma. sura sarfan lil azab ankum wala nasaran lakum waɗanda kuka bo fama tati'una ku waɗanda aka bauta ba za sarfan juyar da azab waɗanda suka bauta muku ba wala ko ba ko kuma li'at su ba za su iya juyar Allah ta'ala ya ku ta hanyar aikata shirka nuzikhu Allah ce za mu ɗanɗana kabira azaba mai girma kun san azaba Allah iri-iri ce akwai azabun shadid akwai azabun alim akwai azabul harim akwai azabun muqim akwai ashaddul azab akwai azabun alim akwai kuma azab muhim azaba Allah yawa gare ta to su waɗannan kabirun za a yi musu to Allah kabirun yace wani abu kabirun ne aya kamata a ji tsoronsa wa ma arsalna qablaka Allah yace bu mu aika ba gabanin ka minal mursalina daga cikin manzanni ai wa ma arsalna qablaka rasulan minal mursalin an cire maf'ulin bihi din wa ma arsalna qablaka minal mursalina ba mu aika manzo daga cikin manzannin da suka gabace ka ba mun ce aiken manzo yana buƙatar rukuni guda hudu na farko almursil almursil mai aiken kenan na biyu almursal wanda za a aika na uku almursal ilaihim wanda za a aika zuwa gare su sannan ar-risala saƙon ko kai yanzu za ka aiki mutum sai an samu waɗannan rukunan hudu kai mai aiken shi da ka aika wanda zai kai wa aiken da ka bashi to Allah ne mai aiken manzannin aka aiko zuwa gare da sako to Allah ya muhimmanta mutum da har ya bada sako a kawo mana amma wani da aka kawo sakon sai ya ki karba yace shi ba shi aka turo ba ma to za ka yi bayani Allah ta'ala ya ce illa innahum buma aika manzanni gabaninka ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama sai dai cewa lalle su sun kasance suna cin abinci cin abinci ai ba laifi ba ne dan manzo ya ci abinci sai a kibinsa mali hazar rasul ya akulu ta'ama ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya a cikin kasuwanni suna neman abincinsu akwai yan kasuwa yace babu wani annabi daga annabawan Allah face yayi kiyo aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda kai yace ni ma in ne maƙurai shawa kiyo ala qaratib qararib suna bani wasu yan darahim durai wasu yan kuɗi suke bani nake musu kiwo ni ma lokacin ina matashi to Allah ta'ala ja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya shafin ku ga shafin fitina wato masu kuɗi da talakawa malamai da jahilai masu mulki da wanda ake malka mutanen kirki da mutanen banza duk jarabawa juna ce in Allah ya baka to ya jarabce ka in ya hana ka ma ya jarabce ka samu jarrabawa ne rashi ma jarrabawa ne an jarabci mai shi da godiya an jarabci mara shi da haƙuri ibnu qayyim ya yi littafi uddatu sabirin wa zakhiratu shakirina tanadin masu haƙuri da kuma taskar masu godiya ba kowa ne ya iya haƙuri ba in ya rasa ba kowa ne yake da godiya ba in ya samu in za ga talaka marasa shi mai wadata ya wuce cewa ka su nan talaka nan ko tausayi masu kuɗin nan ko ma tausayi mutane ba sa ji sai shiga manyan motoci suke suna manyan gidaje shi ma watakila da an bashin in ya babban gidan aka zo aka yi sallama ba zai fito ba to ba haka Allah ya jarabci makaho da kuturu da mai kora ba a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito suna bara a gefen hanya suna zagin mutane ba a bada sadaka sai Allah ya turo mala'ika ya ce a je a sami kuturu a tambaye shi me yake so a duniya kai kanka ka san abin da zai zaɓa ko yace a bashi launi mai kyau a bashi kuma wato a yaye masa wannan cutar aka shafe shi ya warke me kake so kuma yace ina so a bani raƙuma aka bashi raƙuma aka yi ma addu'a Allah ya sa ma albarka yayi ta kiyo ya zama garken raƙuma duk garin ba mai raƙumansa ya wuce wajen kuma shi mai kora kaifa mai kora a kanka ba gashi ya kone sai fari ne yake zuba daga kanka me kake so yace a dawo min da gashi na ai min addu'a kuma wannan musifar ta yaye sai mai yace sai kuɗi a kuɗin mai kake so saniya aka ba shi saniya mai ciki aka yi ma addu'a tai ta haihuwa har ya zama duk garin ba mai garken shanu irin nasa ya tafi wajen makaho kaifa ya ce ni kuma so nake Allah ya buɗe min ido na mala'ika ya shafa shi idan ya buɗe sai me kake so na kuɗi ya ce ina son tumaki ko awaki aka bashi tunkiya mai ciki aka sha aka masa addu'a shi ma ya ta suka ta haihuwa har sai da ya zama duk garin ba mai garken awaki ka masa ba kowa yayi kuɗi ba suna cewa da mutane ba su da kuɗi to su ma sun yi suna da kuɗi su ma sun yi kuɗin yanzu sai bayan lokaci mai tsawo sun manta ma da waccan abin da ya faru sai Allah ya turo mala'ikan a almajiri ya zo ya yi sallama da mutumin nan wanda da can can kuturu ne ba shi da komai ya yi masa sallama ya ce to matafiyi ne ni guziri yanke min ba zan isu gida ba sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina roƙonka don girman Allah ka bani raƙumi guda ɗaya na yi guziri da shi in tafi gida sai ce abubuwa sun yawa wallahi abin ya yi mana yawa wallahi ya ce kai ba kai ne na san ka da ba ka da shi ba ce a ina jin kamace eh, ni wannan dukiyar na gaje ta ne kaka da kakanni mu ba mu taɓa talauci ba bai san mala'ika ba ne aka turo a gwada shi tun da an bashi bari a gwada shi sai ce to in ƙarya kake Allah imai da kai yadda kake ya wuce gidan mai kora shi ma ana ta harka shanu a dai a ja garke a jawo garke ya ce masa to ni matafiyi ne guziri iyanke min ka san matafi ya fi bukata guziri iyanke min ba zan isu gida ba sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina roƙonka don girman Allah ka bani saniya ɗaya a cikin garken shanun nan na yi guziri da ita isa gida bai gane mala'ika ba ne bai san Allah ne ya jarabce shi ba ice kai wallahi abubuwa sun mana yawa jiya ma kaza kaza kaza duk dai aka an kakauce ba kai ne ba na san ka a da yace a ba ni bane wannan dukiya na gaje ta kaka da kakanni yace to Allah ya mai da kai yadda kake aka ga magana ta kare da mala'ikan ne aka sai ya kawo kuma aka ce addu'a dauke magana su koma yadda suke ya tafi wajen wancan makaho a cikin jaraba nan shi kadai ne ya ci jaraba da je ya sallama da shi ya ce man ni matafiyi ne ga halin da nake ciki kaza kaza kaza yace to ai ba komai ka shiga garke ka ɗebi adadin abin da kake so yace wallahi ni ma ba ni da shi da Allah ya bani dan haka wanda duk na gani cikin bukata ba zan hana shi ba shiga ka kwasa ba zan rike hannunka ba a duk abin da ka ɗauka a yau sai ya ce to ai ni mala'ika ne ba ma ɗaukan za a yi ba kai ba ma so ake ba gwada ku aka yi ku uku su biyun sun faɗi Allah ya yi fushi da su kai kuma ka ci jaraba Allah ya yarda da kai je ka ci gaba da rike tumakinka da awakinka da arzikinka su ko ƴan uwanka guda biyu Allah ya yi fushi da su to kun ga jaraba Allah haka take wata ran baka da shi sai ya baka wata ran kana da shi kuma sai ya karbe dan ya ji me zaka ce zaka yi haƙuri kamar yadda kai godiya ko ko zaka yi raki da yawa Allah yana son sabir shakir sabir wanda in babu zai hakuri shakir wanda in ya samu zai yi godiya to Allah ba mu ikon godiya da hakuri to shine yace to waɗanda mun sanya shashin ku ga shashi su zamo fitina a tasbirun Allah yace za ku yi haƙuri shine ma'anar abin a tasbiruna wa, wa kana rabbuka basira Allah ta'ala mahalicinka ya tabbata basiran mai gani ne yana ganin me yake faruwa ya san mai hakuri ya san mai raki ya san mai godiya ya san mai butulci ya san musulmi ya san kafiri ya san kowa da kowa saboda haka zai saka kowa kan abin da ya aikata na'am وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا لولا أنزل علينا الملائكة الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا Allah نشورا ya ce وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا waɗanda ba sa tsoron gamuwa da Allah arraja a nawa sun fassara shi da khawf man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju wal yawmal akhira wa dhakara Allah wasu kuma sun bar shi akan babinsa wanda ba sa kaunar gamuwa da Allah ko wanda ba sa jin tsoron gamuwa da Allah duk an fassara shi biyu la yarjuna liqa'ana ba sa fatan gamuwa da Allah ko ba sa jin tsoron gamuwa da Allah suka ce laula unzila alainal mala'ikatu dan me yasa ba a saukar mana da mala'iku ba aka turo mana mutum wa qalu la unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisuna to in an saukar da mala'ikan ma sai an mai da shi mutum in an mai da shi mutum kuma al'amari kuma ya sake rikice musu to Allah ta'ala ya ce suka ce abu na daya dan me aka aiko musu mutum da kuma ca suka yi fa wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce su da ba a shawarce su wa za a mayar annabi ba suna da 'yan takara me yasa Allah ya zaɓe bai ba su dama sun jefa ƙuri'a ba suka kawo wasu mutane guda biyu ɗaya a maka ɗaya a ta'if suka ce da Allah ya ɗau ɗaya a cikin waɗannan biyun da mun bi amma Allah bai shawarce mu ba ya ɗauko ɗanmu mu yaro ya ce shi ne annabi mu manya mu bi shi da sun ba da ‘yan takara Allah ya ce ahum ya muna rahmatar rabbi Yanzu suke raba rahamar Allah Allah ma sai an gaya ma inda zai aje rahamarsa da inda bai dace ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya to kuma sai suka dawo kuma suka ce laula unzila alainal mala'ikatu ina ma an saukan mana da mala'iku dan me ba a saukan mana da mala'iku ba au nara rabbana ko mu ga Allah shi da kansa ya ce ni ne Allah wannan annabi na ni ba fi anfusihim Allah ya sun yi girman kai a cikin zuciyarsu girman kai ko yana halakar da mutum mai girman kai ba zai shiga aljanna ba wa wa kuma Allah ta'ala yake sun yi daga utuwan kabira daga take mai girma sun wuce gona da iri sun aikata wato babban laifi da ya nisanta su daga rahaman Allah malam zajjaj ya ce al-utu fil lugha mujawazatul qadar fi zulmi wato ba zalunci kadai ba kama wuce gona da iyaka a cikin zalunci to Allah ta'ala ya ce yawma yarawna al-mala'ikata ka tunatar da su ranar da za su ga mala'ikun la bushra yawma idhin lil mujrimina babu bushara ba farin ciki a ranar nan ga mujrimai wailun yawma idhin lil mukaththibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina to ranan nan babu farin ciki babu bushara babu lale babu marhaban da wato mujrimai waya yaquluna suna cewa hijiran mahjura kauracewa abin kauracewa kauracewa abin kauracewa ma'ana ku kaurace daga wajen rahamar Allah ko an ce su a duniya malan katada yace su a duniya sun kasance sukan faɗi wannan malan zajjaju yace wa aslul hajri fil lugha ma hajarta alaihi ai ma mana'ata min an yusala ilaihi wa minhu hajaru qudati alal aitami alƙa'ilin din aka ce su waye suka ce hijiran mahajura din su wato ‘yan wutan ne da suka ga wuta suke cewa hijiran tsarewa mahajuran abin tsarewa ma'ana a tsare mu a tsare mu daga wuta ko kuwa mala'iku ne lokacin ganin Allah suke cewa a tsare su kasu ga Allah domin an rabbihin yawma izin lama hajubun ababen tsarewa ne barin kallon Allah to aka ce al mala'ikatu yaquluna lil kufari hijiran mahjuran ay haramun muharramun muharraman وفيما حرموه عليهم قولان أحدهما البشرى فالمعنى حرام محرم أن تكون لهم البشرى haramun ne abin haramtawa a samu bishara gare su malam Zaha da malam farra da ibn qutayba da malam Zajjad na biyu suka ce an yada khulul jannata ababen tsarewa ne ga barin shiga aljanna inji malam mujahid ko kuma mushirikai ne suka faɗa annahu qaulul mushrikina idza ayanul azaba in sun ga azaba wa ma'anahu al isti'azatu min al mala'ikati suna neman tsari ne da mala'ikun malam mujahid yace da ibnu faris kana rajulu idza laqiya man yakhafuhu fi shahr al-haram qala hijran ma'jura ai haramun alayka azaya baya halatta ka cutar da ni fa idza al-mushrikuna al-mala'ikata yawm al-qiyama qalu hijran ma'jura yadhunnuna annahu yanfa'uhum kama yanfa'uhum fi dunya sun dauka hakan zai amfane su ku tsare mu ku tsare mu Allah ya ce ba mai tsare ku wuta za ku shiga ba wanda zai hana ku shiga na'am وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله سبحانه وتعالى يتي wa qadimna ila ma amilu min amalin ibnu kutaiba ya ce ai qasadna wa amadna mun nufi mun kuma tinkari ila ma amilu zuwa ga abin da suka aiwatar min amalin na aiki faja'alnahu Allah ya ce muka sanya shi haba'an mansura ya zamo kura a bar karkaɗe ba duk aikin kafirai gaba ɗaya karkade shi za a yi yadda ake karkade kura alhababu duk malamai sun fassara guda biyar suka ce ai ma ra'aitahu yatabahiru fi shamsi abinda kake ganin sa na ƙura din nan an atop da yake shigowa na rana da yamma shi ake nufi da wannan wanda kake gani a taga inji malam aliyu da malam hassan da malam mujahid da sa'id bin jubair da ikramatu malaman luga suka ce ma'ana annallaha ahata a amalahum hatta sarat bi manzilatil haba Allah ya kewaye aikin nasu hatta ruguje ta zamo kamar ƙura a barkar kadewa ko kuma annahu al-ma'ul muhrab ruwan da aka barar da shi ko annahu ma tanfisuhu ar-riyahu wa tazrihi min at-turab abinda kasa take sheke iska take shekewa na ƙurar kasa ko annahu shararul alladhi yatiru min an-nar ko irin taratsatsin nan da yake fita na wuta ko annahu ma yasta'u min hawatir ad-dawabi idan doki yana gudu kurar da yake tayawa da kafarsa wannan duk an hassara shi da haba'an mansura ma'ana dai aikin kafiri tunda ba aqida Allah ba zai karba ba dama shuruɗu qabul al-amal al-iman al-ikhlas al-mutaba'a to ba su da ko ɗaya ciki babu imani balle kuma a samu ikhlasi balle a samu mutaba'a ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine Allah ta'ala ya ce ashabul jannati yan aljanna yawma izin a wannan rana khairun mustaqarran suna da tabbas ko mafi alherin matabbata ita ce aljanna wa ahsanu maƙila suna da ko mafi kyawun gurin kwanciyar rana in ma za su yi kailula to akwai gurin kailula a cikin aljanna Allah ya ce suna da gurin kailula malam zajjaj ya ce almaƙilu almuqamu waqtal qailati ka zauna lokacin da rana ta yi zafi kana shan iska wa huwa an-nawmu nisfan nahar irin baccin nan da ake a tsakiyar rana malam azhari yace al-qailulatu inda al-arabi al-istirahatu nisfan nahari hutawar da suke a tsakiyar rana idza shtadda al idan rana ta yi rana wa in lam yakun ma azalika nawmun ko da ba yi bacci ba wa qala ibn mas'ud wa ibn abbas la yantasifu an-naharu fi yawm al-qiyamah me yasa aka ce suna da gurin kailula bayan rana ba ta zuwa rabi a lahira hatta ya kila ahlul jannati fil janna wa ahlun nari fil nari shine malamai suka ce abinda ake nufi shine ba wai baccin lokacin baccin bane sun saba da hakan a duniya ne shi yasa aka ba su kwatankwacin su a lahira cewa kamar yadda kuke hutawa a duniya to kuna da wajen hutu na baccin rana a cikin aljanna ba ana nufin sai ranar ta za a yi baccin a cikin aljannan ba shine Allah ta'ala ce yawma tashaqqaqu sama'u ranar da sama take tsatsagewa ka ambata musu ko ka karanta musu ko ka gaya musu ranar da sama take tsatsagewa bilgamami da wato gizagizai ko da hadari kaga hadari yana fitowa bilgamam sun ce dama bi takan ɗauki ma'anan an ko alal ko ko duk da yana nufin wannan ibnu abbas ya ce ta tashaqqaqu sama'u anil gamam wa huwa al abyad wani farin gizagizai ne wa tanzilul mala'ikatu fil gamam mala'iku suna sakkowa da kan wannan gizagizan kamar wani wato jirgi ne da suka hau malam bukati ce, al maradu bis sama'i as samawat tashaqqaqu anil gamami wa huwa gamamun abyad ka hay'ati dabab fatanzilul mala'ikatu inda ishtiqaqiha a lokacin sai mala'iku su dinga sakkowa daga kan wannan gizagizai din wa nuzzilal mala'ikatu Allah yace mu sassaukar da mala'iku tanzilan sassaukarwa manzo Allah yace sama ta cika maƙil babu inda zaka sa dan yatsan kafa ce akwai mala'ika ko yayi ruku'u ko yayi sujjada ko yana tasbihi yace attati sama'u wa haqqa laha an tati'a sama tana rukuki kuma ya cancanci ta rukuki din don ba inda zaka sa dan yatsan kafa akwai akwai mala'ika tsaye a gurin suna jiran abusa kaho al mulku yawma idhin liman al mulku al yawm lillahi alwahid alqahar Allah ya ce almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman mulkin wannan rana to ya tabbata ga Allah ta'ala shi kadai ba wanda zai sa masa hannu a ciki duk ma an cire kowa daga mulkin gwamnonin ne ciyamomin ne shugabannin kasashen mai gidan ma an cire shi daga mulkin gidansa an yi ku gaba ɗaya ba mai mulki kowa ya dawo civilian ko ba mai mulki kenan to Allah ta'ala ya ce limanil mulkul yawma an ce in yi wannan magana ba wanda ya sai amsa sai dai shi ya amsa kansa lillahi alwahidil qahar kowa yana jira kuma ya inda za a mai da shi shi ma shine malam zajjaj ya ce ai ma'ana almulku alladhi huwa almulku haqqan lirrahman ya tabbata ga Allah wa kana yawman ya kasance rana ce asiran mai tsanani alal kafirina akan kafirai kafirai za su gaya wa aya zakinta a wannan rana ma'ana sa'iru as-sa'bu shadidu yashtaddu ala al-kuffar as-sa'bu shadid abu mai tsanani kenan yashtaddu ala al-kuffari wa yakunu ala al-mu'minin zai wa mu'mine sauki fa yakunu ka miqdar salatin maktuba kamar yadda wasu malamai suka ce na'am ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سبب saukar wannan aya malamai sun kawo asbab da yawa na ɗaya suka ce anna ubayya bini khalafin yana cikin manyan kafirai kana yahduru inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa yujalisuhu min gaira an yu'mina bihi yakan zo ya zauna da annabi ya ji qur'ani amma bai musulunta ba fazajarahu uqbatu bin abi mu'aytin an zalika sai wani abokin sa da ake kira uqbatu bin abi mu'aytin yace kai ka ƙara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai daina zuwa to shine ranar alkiyama aka ce zai ciji yatsansa ya ce ina ma bai habi abokinsa ba da ya raba shi da zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine sababin shiryarsa na biyu anna uqubata da qauman fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ta'amin fa akalu ya kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wajen wani abinci bayan sun ci wa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ya akula manzo Allah ce ba zan ci ba sai kai imani kala yace la akulu hatta tashhada Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa shahida bi zalika ukubatu sai ukuba din yaji kunya a ce manzon Allah ya shigo gidansa ya fita bai ci abincinsa ba sai ya kalma shahada din fa balaga zalika ubay bin khalaf sai labari ya kai ma ubay bin khalaf wa kana khalilan lahu shi ko babban abokin sa ne wa qala sabauta ya ukuba ka kauce wa gaskiya qala la wallahi walakinahu aba an ya akula hatta qultu zalika ya ki ci abinci na ne sai ne kalmar shahada shi isa nayi wa laysa min nafsi amma ba hakan a zuciyata shine wannan aya ta sauka ko kauli na uku anna uqubata kana khalila li umayyah bin khalaf babban abokin Wasane, fa aslama Ukubatu, sai Ukubatu ya musulunta kafin ya dawo wannan ita ce shek Albani ka a cikin asiratun nabawiyya a sahiha siratun siratun nabawiyya a sahiha fa qala umayyah wajhi min wajhika haramun in taba'ata muhammadan yace fuskata da fuskar ka. ba za mu ƙara haɗa ido da kai ba sai ka je ka samu annabi a gabansa ka ce ka fita kuma ka ka koyau ka tofa masa a fuska ya tafi da niyan zai aikata haka malamai suka ce ya ka koyan ya tofa sai ya dawo fuskarsa to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni zan kashe ka shine aka ce mutum ɗaya tak a tarihi da aka samu manzon Allah ya kashe shi da hannunsa shine Ubay bin Khalaf shi ne yake da ingargarman doki ya ingarta shi sosai saboda iyaki annabi sallallahu alaihi wasallam akai lokacin da ya fito sahabbai na tarassa yana ku bani guri ni ba zan faɗa da kowa ba sai da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi takobi a hannun wani sahabi ya tsarga shi biyu To shine an ce mutum ɗaya tak da annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu a tarihi ya wato kashi to wannan duk asbabun nuzul ne dukkan su ma da'ifai ne ɗayan na karshe ne kawai ya inganta shine Allah ta'ala ya ce yauma wa yauma ka ambata a wannan rana ya abdu zalimu azzalimi zai yi cizo cizon takaici kenan aka ce ya ciji dan yatsansa ai ya damu kenan ko ala ya yadaihi akan hannayensa ya kulu ya ce ya laitani ya kai cona ya laita ni takhastu ma'ar rasul sabila ya kai cona ina ma na riki tafarki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bi shi ya wailata ya asarata laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riƙi ya zame min babban aboki ba alkhalil abokinka na kusa laqad adallani haqiqa ya batar da ni an zikiri azzikir anan ko annabi ko alqur'ani ko musulunci to ya batar da ni gabarin su ba da izja'ani bayan ya zo min wa kana shaytanu haqiqa shaydan ya kasance khazulan mai taɓarwa ne lil insani ga mutum shedan mai taɓar da mutum ne shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum hayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir na'am وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله سبحانه وتعالى وقال الرسول manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya Allah ta'ala inna ƙaumi haƙiƙa mutane na ittakhazu sun riƙi hazal qur'ana wannan qur'ani da ka sauko min mahajuran abin ƙauracewa sun ƙaurace ma wannan littafi qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala ibn kathir ya faɗa cikin na sa juz'i na uku shafi na 394 yaqulu Allah ta'ala mukhbiran an rasulihi wa nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da'iman ila yawmil qiyamati annahu qala يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا وذلك أن المشركين Kanu مشركي كانوا لا يسكون sa باسا كركتوا ga جن Ƙur'ani. wala yasma'unahu ba sa sauraron sa wa kanu idza tuliya alaihim idan aka karanta musu aktharul laghat wal kalam fi ghairihi sai su ci gaba da surutu da hayaniya dan kasu ji alqur'ani hatta la yasma'uhu hakka su ji shi fa hadha min hijranihi wannan ma kauracewa qur'ani ne wa tarki ilmihi da barin aiki da iliminsa wa hifzihi da haddace shi aidan min hijranihi duk mutumin da ya daina karanta qur'ani ko ya daina sauraron Qur'ani ko ya daina jin fassarar Qur'ani ko ya daina zuwa wajen jin tafsirin Qur'ani ko ya daina saurare ko da a mota ne ka nemi kaset din su malaman nan da ake ta kawowa ka dinga saurare kana ji yawan jin Qur'ani a gida da mota da kan hanya yana sa mutum imani kaurace ma Qur'ani baka karanta baka hadda baka jin fassara baka gina makarantun Qur'ani baka taimaka malaman da suke karantar da Qur'ani to fa ka kaurace Qur'ani to haka ka kaurar hawa hawa ce ko akwai irin tasa to Allah ya sa mu ci a cikin waɗanda basu kaurace Qur'ani ba wa tarki fahmihi yace da barin fahimtarsa wa tadabburihi da rashin la'akari da fassara min hijranihi shi ma kaurace masa ne wa tarkil imani bihi wa tasdiqihi min hijranihi rashin yin imani da shi da rashin gaskata shi ma yana daga cikin kaurace masa wa tarkil amali bihi min imtithali awamirihi wa ijtinabu nawahihi wa zawajirihi min hijranihi yace haka nan rashin aiki da shi da rashin bin umarninsa da rashin nisantar tsawacin tsawacensa shi ma min hijranihi yana daga cikin kaurace masa wal udulu anhu ila gairihi kauce masa zuwa ga wani abu min shi'irin aw qawlin aw gina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khuzatin min gairihi min hijranihi yace mutum ya kama wake wake ko faɗi na faɗa ko kuma kada kiɗa da rawa ko wasanni ko wasu maganganu ko wani tafarki da aka ɗebo ba a cikin alkur'ani ba duk ƙaurace masa ne fa nas'alullah al-karim al-mannan al-qadir ala man yasha'u an yukhlisana mimma yusbituhu abinda zai fita tashi wa yasta'milana fi ma yurdihi من حفظ كتابه وفهمه wa بمقتضاه آناء nahari وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه innahu Karimun وهاب ibnu kasir ya wannan dogon addu'a Allah ya kare mu daga cikin masu kauracewa qur'ani Allah ta'ala ce wa kazalika haka nan ja'alna muka sanya li kulli nabiyyin ga kowane annabi aduwan maƙiyi minal mujrimina daga cikin mujrimai kowane annabi sai ya samu maƙiya shi yasa da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin farko na ikira a aya biyar yazo ya samu khadija yace ina jin tsoro kada wani abu ya shame ni ce ba abin da zai same ka ce kana sada zumunta kana taimaka marashi duk aikin alherin da kake yi Allah ba zai ba tabar da kai ba amma akwai wani mutum da zamu je gurinsa sa ana kiransa Waraqatu bin Nawfal mu je mu tambaye shi tunda ya karanta at-Taura da Injila aka tambaye shi shin ya ga bushara da zuwan annabi ya karanta ya ce kwarai kuwa hazan namusul ladzi kana unzila ala Musa wannan shine ma'abocin sirrin da aka sauka wa annabi Musa sai ce kash ina ma ina matashi aka aiko ka yanzu karfi na ya ƙare na tsufa da na taimaka maka lokacin da mutanen ka za su fidda kai daga garinku zan Allah ya ga irin san da ake masa a maka yace awa hum. yanzu su masu fitar da ni ne yace ba wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an yi rigima da shi so da haka kowanne yana da nasa makiyin in ka karanta tarihin annaba ka ga kowanne ya yi rigima da wasu daga cikin kangararru waɗanda suka yi fito na fito da shi ko suka nemi halaka shi wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira to ka isu da Allah ta'ala mahaliccinka mai shiryawa mai taimako Allah shi ke shiryar da mutane kuma shi ke taimakon su na'am وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا الكفر أصله من التغطية والستر ستر أبو ستر نعمة الله وكفرها أي جحدها wanda ya inkarin ni'imar Allah a kansa ya ɓoye ta ya cewa Allah shine kafir azhara kufrahu wa satara ni'matillahi ta'ala alaihi to shine wa qala allazina kafaru kafirai suka ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida da fa sun ce sai mala'iku sun sauka suka ba da dan takara suka ce sai Allah ya zo kuma suka ce wai me yasa ba saukar da qur'ani gaba ɗaya ba me yasa aka saukar da shi kaɗan kaɗan da fa an saukar gaba ɗaya kuma cewa za su me yasa ba a saukar kaɗan kaɗan ba kuma an saukar kaɗan kaɗan sun ce me yasa ba a saukar gaba ɗaya ba shi wanda ba zai bi gaskiya ba kullun dalilin da ba zai bi ta ba yake nema suka ce me yasa ba sauka da Qur'ani jumlatan wahidatan gaba ɗaya lokaci guda kawai a dunkule izo 60 a miko ba sai aka dinga ba mu kaɗan kaɗan Allah ce kazalika haka nan din muka saukar da shi kaɗan kaɗan ai anzalnahu alayka mufarriqan mufarraqan linusabbita bihi fuadaka dan mu tabbatar da zuciyarka zuciyarka za ta tabbata ta yi ƙarfi a cikin musulunci ai na bihi ƙalbaka fatazdada basiratan sai ka ƙara wayewa وذلك أنه كان يأتيه الوحي من كل أمر وحادثة فكان أقوى لقلبه وأنور لبصيرته وأبعد لاستيحاشه wannan duka zai karfafa zuciyarsa sa aka ce shari'ar musulunci ta bambanta da sauran shari'u da abu uku na ɗaya adamul haraj ba kunci wa ma ja'ala alaikum fiddini min harajin sannan na biyu takalilu takalif nauye nauyen da aka ɗora mana ba su da yawa nawa ne ayyukan lokutan mu na hutu da bacci da hira sun fi yawa kan na ibada sallan nawa ce duka raka goma sha bakwai ce a kullum nawa muke a masallaci wa yake kwata a masallaci a cikin in ba yanzu azumin nan ba kwata kai kwata a masallaci rabanka da kai minti sha biyar a masallaci tun yaushe a kaɗan ce lokutan neman abincinmu da harkokin harkokinmu na yau da kullum sun fi yawa sannan na uku at-tadarruju fit tahkim da aka saukar da ita kaɗan kaɗan akwai tarbiya cikin haka a baka abu kaɗan ka iya a ƙara ma ka iya akwai shauƙin wani sabo ya sauka akwai kuma bi kaɗan kaɗan shi ma zuciya tana son wannan shine Allah ta'ala ya ce kazalika haka muka saukar da shi kaɗan kaɗan sabbita, bihi fu'adaka wa rattarnahu tartila rattalnahu tartila at-tartil wani nau'i ne an ce na karatu ko akwai at-tahqiq Dole yake duka ukun suna cikin tartil at-tahqiq at-tadawir al-hadar nau'in karatuttuka guda uku shi yasa kaga wani malamin sai kaga gabaki daya kafin ya cika kaset 90 da suratul baqara sai yayi kaset uku wannan kenan yana yin tahqiq qira'a yana binta daki daki filla filla kamar kana rubutawa wani kuma sai kaga 90 biyu ko 90 ɗaya da rabi ko mai awa biyu awa ɗaya awa ɗaya guda biyu zai cika bakara da su saboda wannan yana yin baina zalika sabila a tadawir yake wani kuma sai ka ga 90 gaba ɗaya ya shiga cikin bakara izu biyar a 90 kenan zai izu biyar a awa ɗaya da rabi kamar masu karatun sallah su sudai su shiraim kaga da sauri suke yi saboda sallah ake amma masu karantarwa irin su Ibrahim al-Akhdar irin su Khalil Husar a wata kira'an da yake kamar warshinsa kaga tana da tsawo doguwa ce to sahabbai suka ce ko abin da yake gaya mana al-Imam an-Nawawi a cikin al-Tibyan fi adab hamalatul Qur'an yace akwai mai soke Qur'ani sau ɗaya a shekara saboda sa yana tafiya da tafsiri da ma'ana shi yasa yau kun ga shekara goma cir muna yin wannan tafsirin wannan ne na shekara goma tun soja yana mulki muka fara farar hula suka shekara hudu suka wuce wasu suka shekara hudu suka wuce ga kuma wata sabuwar shekara ɗaya shekara goma amma yanzu muna sura ta ashirin da biyar to ta wani ya ce me yasa ba a gudu an sauke an sauke an sauke ba So da qur'anin ma kadan kadan aka saukar da shi ya kamata mu ma mu bi shi kadan kadan muna fahimta ya fi mai zuku ya ku mai zuku mu je mu sauke ko a ce an sauke an juyo <laughs> wala ya atunaka bi mafalin Allah ya ce ba za su zo maka da wani kwatance ba illa ka bil haqq sai mun zo maka da gaskiya ma'ana bayanin wannan abin ai masalin yadribunahu laka min mukhasamati fi mukhasamatika wa ibtali amarika illa ji'inaka bil haqqi alladhi huwa al haqqu linuradda bihi kaidahum duk abin da suka zo maka da shi na kwatance sai mun zo maka da gaskiyar da zamu ruguje wannan hujjojin nasu wa ahsana tafsiran sai mun zo maka da mafi kyawun fassara at tafsir al bayan wal kashf al kashf wal bayan idan a istilahi ne bayanu ma'anil qur'an qala muqatil summa ukhbira bi mustaqarrihim fil akhirati sannan Allah ta'ala yace allazina yuhsharuna sune wadanda kuma wadanda allazina wadanda wannan isti'naf ne allazina yuhsharuna wadanda ake tashin su ala wujuhihim absa fuskokin su wannan babban musiba ce afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala sirat hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala aw ala manakirihim illa hasaidu al-sinatim shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kwanciyar rubda ciki saboda duk inda Allah ya magana yan wuta sai ya ce rubda ciki za a yi musu ko ganin mutum yayi a masallaci ya rubda ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zungure shi ya ce tashi kwanciyar yan wuta ce muna yara da da mun kwanta rubda ciki sai a zo a yi mana kusa aka a yi mana rankwashi a ce ku tashi amma sai kaga mutane manya ne ma suke rubda ciki. kuma kwanciyar yan wuta ce gashi duk da Allah magana yan wuta sai ya ce za a kifa su akan fuska ba shine rubda ciki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rubda ciki in dai ba rashin lafiya aka kwantar da kai a asibiti aka ce yi rubda cikin kafin ka samu lafiya ba haka kawai kau ka yi rubda ciki to kwaikwayon yan wuta kake muku da ba ma son ka shiga wuta sai mu hana ka dan bai kamata a dinga kwaikwayon kwanciyar su tun anan ba ranar da ake tashin su akan fuskokin su a ila jahannama kuma ana jan su kir ko yanzu aka kifa mutum ko akan katifa ne aka kifa ka fuskar ka a ƙasa aka ja ka ai musifar da yawa balle a ce akan kwalta duk namun fuska kwashewa zai to Allah ya ce dan wuta kifar da shi za a yi rubda ciki sannan a daga kafafuwan a ja shi akan fuska fuskar ita ce take kallon ƙasa ake gurje ta akan wannan wuta din ka Allah ya raba mu da wuta ulaika sharrun makanan Allah ya ce waɗannan su ne mafi sharrin matsayi su suka samu sharrin masauki wa adallu sabila kuma su ne mafi bacewa ga barin hanyar addini da hanyar muminai to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah kare kafirci da kafirai Allah ba mu ilimi da imani mai amfani Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya subhanaka duk lokacin da ya ɗauki karatu sai ya manta kuma yana so ya yi karatu shine yake so ka taimaka masa da shawarwari da kuma addu'ar da ya kamata ya rika yi don Allah ya taimake shi ya samu ya rika yin karatu to shi ma to biyu ne akwai ɗabi'a na halitta akwai kuma wanda yake arif bujiro mutum yake malamai suka ce za ka iya koyar rashin mantuwa ta hanyar bin wasu fomuloli da aka bayar misali ka tsara ka tsara ɗakin ka sai ka kashe fitila za ka iya gane komai a inda yake wannan wajen shekara koma wani malami ya taɓa gaya mana wannan ita za ka iya koyan hadda ta sanin komai ka dinga sanin inda ka aje shi yanzu a cikin maktaba ta in dai ba ni ne ya canza min littafi inda yake ba ko da duhu in na zo na san inda zan ɗauko kowane littafi saboda yake mana ko har ashana duk ka san inda suke bai kamata ka zamo ashwa'iyan kake tafiya ba ko kai ko bauta ka san inda zaka laliba ka dauko kaza da yace to in ka saba da wannan sai ka dinga yawan tunano komai komai ka aje wato ya zama tunawar ba a karatun kadai ba a cikin komai ka dinga kokarin yawan tunawa to idan tunawar tana karuwa tana karuwa to sai rike karatun ma ya dinga karuwa wannan idan mantuwar ta ɗabi'a ce idan ko mantuwan nan wato wata darura ce daga rashin lafiya wannan sai dai a roki Allah amma ana iya koyan rashin mantuwa akwai formuloli da yawa sun kai wajen ashirin da wajen hudu amma wannan shi ya fi kusa cewa komai na ɗakin ka ka tsara shi sai ka kashe fitila sai ka ce bari in ɗauko abu goma da ashanata da fitilata da littafi na riyadu salihina a cikin tsarin ta na ina na sa shi shine na biyar ko na shida saboda haka in na zo a duhu na laliba ɗaya biyu uku hudu a wannan layin biyar to shida riyadu salihin ne ko in na jawo na fito zan ga riyadu salihin saboda haka in zo kuma a layi na biyu na san na sha takwas ɗaya biyu uku hudu biyar shida zuwa sha takwas ina taɓa na sha takwas na san tafsirin ibn kasir ne ina jawowa shi ne ya ce to ku dinga saba da wannan sai ya zama a cikin komai baka saurin mantuwa sannan ka wanke tufafin ka sai ka shirya su a cikin akwatu sai ka ce da farare da baƙaƙe da wancan da wancan rigar da wancan sai ka kashe fitila sai ka ce bari ka ɗauko fari hudu to dama ka shirya su cewa ɗaya biyu uku farar riga ce hudu biyar shida kaza ce kawai sai ka jawo sai ka fito wajen haske kaga ka ɗauko daidai ita to ka saba da yawan yin wannan zuwa wata ɗaya wata biyu za ka ji kana yawan tuno abubuwa saboda kwakwalwarka ka ɗora ta akan tunani ta dinga tunawa sai ta saba sai ka ga nan da nan ka tuno abu amma in ba sabawa kake kana yawan yi ba to shikenan sai to shi ma karatu in ka tashi dinga hada su da wani abin da zaka tuna misali na karanta wannan shafin a dama a shafin dama wannan ayat take kuma a sama a shafin dama a sama kaga ba hadda aya kadai ba har inda take ka dinga la'akari sannan haddan nan nayi ta da safe karfe kaza sai ka tuno da abu kuma ina sanye da farar riga lokacin da nake karatun nan to in aya ta bace waɗannan abun suka tuno shafin dama ne a sama ne kuma ina sanye da farar riga sai ita ma aya ta dawo so da akwai matsaloli da yawa da malamai suke ba wajen bina uzzat wato akwai abubuwa ɗari da aka ce mutum ya yi kokari ya kallafa wa kansa ya iya su daga ciki akwai in ka faɗi kakka tashi dan duk wanda kaga ya kai yana faɗuwa yana tashi ne to matsalar wasu in suka faɗi so ɗaya ba sa tashi kuma rayuwa Allah ya shirya ta da faduwa da tashi da faɗuwa da tashi ake kaiwa so da haka kaka ce na faɗi ba matsala ce ka faɗi ba kake tashi shine matsalar to duk waɗannan abubuwa ne shawarwari ne ake ba mutum wanda za su samu ƙarfin hali da rashin tsoro da jarumta da dagewa da kuma tikewa akan abin da ba yiwa har ya zama mai yiwa an ce wani malamin na nahawu ya je koyan nahawa aka rubuta masa daraba zaidun amran daraba fi'ilun madin zaidun fa'ilun marfu'un amra maf'ulun bihi mansuban aka ce je ya haddace ya je ya biya ya biya ya biya ya kasa haddacewa sai da ya ce ba zan iya nahawu ba sai koma nan bayan gari yana zaune a gonarsa sai hango yadda suka fara a faɗi yau a tashi yau gobe a ciri ba rai ya ɓaci gobe wani ya rike ma kuɗi ana ta tafiya da haka har mutum ya zama mai kuɗi to haka shi ma karatu yake hakuri ake har akai inda za a kai to an ce gobe za a nemi taimako saboda wasu ayyuka da suka tsaya na yan kwamiti da haka ake tunatar da mutane yau su zo da taimakon nasu gobe kamar yadda aka yi wancan satin ruwa ya hana malam sai mai wannan tambaya yana cewa malam ina neman ƙarin bayani akan suratul baqara an ce kana karanta ta duk abin da ka sa a gaba Allah zai baka nasara haka ne kwarai kuwa wanda yake karanta qur'ani ai Allah zai bashi nasara a cikin komai musamman ka karanta da wannan niyyar dan Allah ka karanta kuma ga bukatar ka sai Allah ya biya maka wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah wannan ya wannan tambaya ce shi dan kasuwa ne yana da jarin sa ya kai dubu ɗari ma'ana nisabin zakka sai wani yana shirin fitar zakka wani kuma ya zo ba shi dubu hamsin ko ya karɓa ne ko ya zai da nasu zakka a'a shi ma aka bashi zakka eh kuma aka bashi dubu hamsin a sai eh, karba mana ta yiwa wanda ai da ma zakkan hawa hawa ne wani yana da nisabin amma wani ya fi shi shi ma ya fitar da nasa ai ba dan kana da dubu ɗari biyu wani ma ba sai cinye ma ita a rana ɗaya ba ai wannan ba matsala ba ne in aka baka sai ka karba kai ma sai ka fitar da naka malam mai wannan tambaya ya ce ina so malam ya bayani bayani akan cewa wai ba dole bane idan baka da shi a ce sai ka ciwo bashi don sai wa ɗan karabon suna to malamai sun yi magana dangane ga rashi domin ciki yakan ba da notice na wata tara ya kamata tunda mataka aka ce tana da ciki wata ɗaya kai bankin ragon ma mutum sai zo ya kwankwasa gida ya ce wata haihu ba rago kai da aka baka notice na wata tara duk baka shirya ba to saboda haka wannan abu ne mai sauki malamai suka ce cin bashi in har kana sa ran kana da wasu kuɗi ya halatta ka ci amma idan na tunkara aradu da kani cewa da babu kuma za a ƙaro bashi to bai halatta ba sai a bari sai sati biyu in babu sai sati uku in babu daga nan zuwa shekara bakwai in ka samu sai kai in ya haura shekara bakwai shikenan bai zama wajibi a kanka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don sadaka ce malam ne, wannan tambaya na cewa don Allah malam ina tambaya ne menene sanadiya ko dalilin da yasa sa liman yana ba sai mu ya zauna sannan kuma ya sake tashi wannan annabi ya karantar da haka sallallahu alaihi wasallam in ya kutuba daya sai ya dan zauna haka kadan sai kuma ya tashi yayi ta biyu to ina ga shikenan akwai wata mata da akwai wani bawan Allah da ya kawo katon din alqur'ani fi sabilillah yace ai masa addu'a akan wasu bukatunsa na alkhairi to Allah ya biya masa akwai wata mace ta kawo sadaka alkur'ani guda biyu Allah ya bata haihuwa take so to Allah ya karbi sadakan ki ya baki haihuwa har yanzu wani bawan Allah ya kawo qur'anai guda hudu akan Allah ya bashi nasara akan bukatunsa na alkhairi to Allah ya biya masa akwai kuma ɗaiɗaikun mutane su ma sun kawo bukatunsu na alkhairi da suke so a roƙa musu Allah ta'ala ya biya musu Allah ya biya musu akwai wata mata tana buƙatar haihuwa Allah ya bata 'ya'ya na gari akwai masu buƙata kuma Allah ya shiryar da 'ya'yansu. akwai masu buƙatar addu'a saboda fuska sun fuskanci jaraba da interview da masu neman admission da masu neman addu'a Allah ya basu aiki aure ilimi shahada a gidan da gidan kansu Allah ya su buƙatar su ta alkhairi da sauran buƙatu masu yawa Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alheri اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا jiya mun ce akwai dan uwa da muke kusa da shi sosai da wasu suka dan rike masa kayansa haka ya dan samu jinkiri kuma ake jin akwai cuta a cikin al'amarin nasu da haka yake neman addu'a ta musamman ga 'yan uwa da a cikin sallolinsu na dare da bukatunsu sai cikin addu'a waɗancan mutane da suka rike ma dukiyarsa suke wasa da ita Allah ta'ala ya tilasta su su kawo masa dukiyarsa yadda take wannan bukata ce ta musamman Allah ta'ala ya biya masa wannan sai da sauran masu bukatu kuma duka musulmi Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk